assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara godiya ga allah mai girmar ɗaukaka da ya ba mu dama muka sake dawowa a wannan lokaci inda muke koyon ƙa'idodin yaren larabci muna nan cikin littafin annahul wadi wanda aka shirya domin mataki na farko na koyon ƙa'idodin yaren Larabci. Muna nan cikin aljuz'ul awwal kashi na farko. Muna nan cikin darasi na shidda alfa'ilu. An karanta da mu cewa alfa'ilu ismin marfu'un takaddamahu fi'ilun wa dalla alal fa’alal fiila abin da ake ce fa'ilun wani suna ne mai raf'a aiki ya gabace shi kuma ya nuna shi ne ya yi wannan aikin ka yi amfani da kalma guda biyu ka yi magana da larabci kalma ta farko tana nuna an yi wani abu kalmar ta biyu ita ce ta yi wannan abun to wannan ta biyun ita ce fa'ilun muna nan cikin tun yau za mu tashi tamrinun na biyu aka ce da fa'ilan likulli fi'ilin min al'af'alil atiyati ka sanya fa'ili ga kowane fi'ili daga cikin ga fi'ilai wa'yanda ke tafi ga ayyuka nan an faɗa guda takwas to sai ka faɗi wanda ya yi wannan aikin nabaha ya yi haushi ya sharabu yana sha ya duhaku yana dariya a ɗasa ya yi atishawa ya buki yana kuka safara ya yi tafiya na ɗaha ya tuna yarkabu yana hawa to sai ka ce nabahal kalbu karen ya yi haushi to kaga na shi ne fi'ilun madin alkalbu ne fa'ilun me yasa ka gane shi ne fa'ilun saboda ga don manan ƙarshe saman ba'un Ya yashrabu sauru sa yana sha kaga ya sharabu filin mudari'un ne saboda ga don manan ƙarshe saman ba'un a sauru shine ke sha shi ne fa'ilun ga don manan ƙarshe saman ra'un ya haku waladu ya haku filin mudari'un ne saboda ga don manan ƙarshe saman kafin alwaladu shi ne ke yin dariyar shine fa'ilun saboda ga don manan ƙarshe saman dalun alwaladu a ɗasa ɗefilu yaro ya yi atishawa kaga a ɗasa shine filin madin ga fataha nan ƙarshe saman sinun a ɗefilu shine ya yi atishawar shine fa'ilun saboda ga don manan ƙarshe saman lamun yabkil jani mai laifi yana kuka kaga yabki modari unni za ka kaddara don ma tana nan ƙarshen nan abin da ya hana ta bayyana saboda ya yi nauyi wurin faɗi ka ce yabkiyu suka ce ya yi nauyi sai dai ka ce yabki sai ka kaddara don ma tana nan saman ya'un aljani shine ke kuka kaga shine fa'ilun shi ma idan muka dubi ƙarshen za mu gabai da don ma ƙarshen wanda ga ƙa'ida ya kamata fa'ilun yana da don ma ƙarshe to shi ma wannan aljani sai ka ƙaddara don ma tana nan saman yawon ɗin nan abin da ya hana a sa ta saboda ya yi nauyi wurin faɗi ka ce aljaniyu suka ce ya yi nauyi sai dai ka ce aljani shi ka kaddara don ma tana nan saman wannan ya'un ɗin safaral mu'allimu malamin ya yi tafiya kaga safara felon madin ga fataha nan ƙarshe saman ra'un almu'allimu shi ne ya yi tafiya shine fa'ilun saboda ga don ma nan ƙarshe saman mimun na ɗahal kabushu rago ya tuna ya tuni wani misali kaga na ɗaha fi'ilun madin ga fataha nan ƙarshe saman ha'un alkabshu shine fa'ilun ga don nan ƙarshe saman shinun yarkabu tilmizu ɗan makaranta yana hawa kaga yarkabu shine fi'ilun mudari'un ga don manan ƙarshe saman ba'un a tilmizu shine fa'ilun ga don manan ƙarshe saman zalun za mu ɗauki jimloli guda biyu sai mu yi irabi abin da ake ce mai irab huwa tagayiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili dakhilati alaiha lafzan auta ƙadiran abin da ake ce ma irab shine caccanzawar wasalin ƙarshen kalma saboda sabawar awamil an ce al'awamil jami ne na amilun wato wani ma'aikacin da zai shiga ya canza wasalin ƙarshen kalma ɗin da aka ce lafzan auta kadiran ya nuna irabun ya kasu kashi biyu akwai lafziyun akwai takadiriyun. akwai wanda za a ji wasalin ƙarshen ya canza akwai kuma wanda za a ƙaddara wasalin ƙarshen ya canza to idan za mu yi irabin ga jimlolin sai mu ce ya waladu ya filun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره wannan haku fi'ili ne mai gudana fi'ili mudari'i kuma fi'ilin mudari'un dama mun san raf'a yake da to mene alamar raf'a wannan shine addamatu zahira da ta bayyana ƙarshe saman kafun yadhaku kaga ga kafun da damma alwaladu shine fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi addamatu zahiratu ala akhirihi shi alwaladu shine ke yin dariya kaga shine fa'ilun sannan ga ƙa'ida ta fa'ilun dama raf'a yake da to mina alamar raf'ar alwaladu sai mu ce addamatu zahira ala akhirihi ga don manan ta bayyana ƙarshen shi saman dalun alwaladu jumla ta biyu yabkil jani yabki sai ka ce fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi addammatul muƙaddaratu al-muqaddaratu ala akhirih mana'a min zuhuriha athiqalu yabki aiki ne mai gudana fi'lun mudari'un kuma raf'a yake da to mene alamar raf'a shi idan muka dubi ƙarshen za mu ga babu don ma'ai sai ka ce tuwa alamatu rafihi addommatul muqaddaratu ala akhirih alamar rafa shi za ka kaddara don ma tana nan saman wannan yawon ɗin? me ya hana a bayyana ta suka ce a thiqalu saboda abun yayi nauyi wurin faɗi ka ce ya bakiyu suka ce yayi nauyi sai dai ka ce ya baki sai ka ƙaddara don ma tana nan saman ya'un aljani sai ka ce fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi addammatul muqaddaratu ala akhirih zuhuri ha a tsikalu aljani shine yake yin kuka kaga shine fa'ilun kuma ka ƙayyara ta fa'ilun marfu'un ne idan muka dubi ƙarshen aljani za mu ga babu don ma ƙarshen to sai ka kaddara akwai ta tana nan saman ya'un abin da ya hana ta bayyana saboda nauyi wurin faɗi ka ce aljaniyu suka ce ya yi nauyi wurin faɗi sai dai ka ɗebe wannan don ma sai ka ce aljani sai ka kaddara don ma tana nan saman ya'un kamar yadda muka saba mukan yi tambaya ta ƙarshe mu ban masu saurare domin su ba da amsa to sai a mana irabin yarkabu Tilmizu. sai a haɗa mana yarkabu ko wani irin fi'ili ne sannan ya irabin shi yake sannan shi ma a tilmizu sai a haɗa mana mene matsayin shi a cikin wannan jumlar sannan ya irabin shi yake sai a turo muna a shafin mu na youtube ko na facebook ko na whatsapp da fatar allah ya samu gane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh